Bismillahirrahmanirrahim. Sassafar ƙauna. Babi na talatin. Kada ka fita daga cikin ɗakin nan ba tare da ka sake ta ba. Ummi ta faɗa, ranta matuƙar ɓaci, musamman da ta ji kalaman abu. Cak dukkansu suka dakata, kuma kusan lokaci ɗaya, kowannen su ya buga. Ganin da Ummi ta yi, har wajen rabin sakon ya shuɗe. an rike bai juyo ba kuma bai ce komai ba ya sanya ta sake faɗin ba za ka sake ta ba ne sina ɗaga mata da abu ya shi ne dakatar da ita daga faɗin abin da ta yi niyyar faɗa bai jira ta sake cewa komai ba ya ce ku je su ma ba su ce komai ba suka fice kowanne jikinsa a matukar sanyi sai da suka fita sannan ummi ta mai da dubanta kan abu da har lokacin bai daina tsatsafowa da har lokacin gumi bai daina tsatsafowa daga jikinsa ba ban gane manufarka ba na cewa su fita kana nufin ka amince da abin da ya je ya aikata bayan ka san wace ce aira wane ne mahaifinta ummi ta faɗa tana kallon abu sosai cike da son jin abin da zai fito daga bakinsa zazzafar iska abu ya fesa daga bakinsa sannan ya daga kai ya kalli ummi kana ya girgiza kai lokaci ɗaya na yana sauke numfashi fatima shin ko dai baki ji abin da yaron nan ya ce ba ko kuma ke ce kika manta wace ce aira kina tunanin duk tsawon lokacin nan da aka ɗauka ita da kanta aira ba za ta iya faɗa masa abin da ya raba mu da iyayenta ba ko kuma su kansu iyayen kenan da wani ido za mu kalli yaron nan mu ce ya sake ta kenan akan wani dalili sai dai idan kuma so kike yi ragowar mutunci mu ya karasa zubewa abu ya faɗa yana rintse idanuwansa saboda har lokacin bugun zuciyarsa bai koma daidai ba haka kawai kuma yake jin wani nauyi cikin kirjinsa ga kuma zafin da har yanzu bai daina ji ba sai ma karuwa da yake yi sosai ummi ta ci gaba da kallonsa har na tsawon wasu sakanni masu yawa kafin ta ce yanzu kenan me kake nufi tun yanzu har ka sare me zai faru idan muka bari ya gane da gasken mu ne muka yaudari mahaifin aira ni ina ganin abin da ya dace kawai kada mu nuna gaskiya ne ko da ya san maganar tunda ai kowa ma zargi yake yi har shi kansa abban sadiq din da daga kai abu ya kalli ummi da ke ta zubo wannan bayanin shi kan gaba ɗaya yau jin maganar ta ta san ba ta samun wajen zama ba san ba ta karɓi ba don haka kawai yake jin wani irin sanyi duk jikinsa ya mutu don haka ya ce bayan ya girgiza kai fatima kenan baki yadda da abin da na faɗa miki ba kenan yanzu maganar da nake miki ma takardun abban sadiq din da ke ajiye cikin ɗakin nan su nake nema tun ɗazu gansa ba ba kya tunanin yaron nan ne ya ɗauka bayan ya san gaskiyar abin da ya faru abu ya faɗa kamar a ɗan sanyaye cike da son tun zuru abu ummi ta ce ba shi ba ne ko da ya san maganar ba na tunanin zai aikata haka ko don kare mutuncinka ballantana ma na san ba zai taɓa yadda daga maganar wani a kanka ba a matsayinka na mahaifinsa don haka ina ganin ka kwantar da hankalinka dukiya ce dai taka ce kawai dai ka same ta ne da sanadin kuɗin abban sadiq ba don maganar ummin ta samu gurbin zama a wajen abba ba ya girgiza kai yana murmushin da ya fi kama da na yaƙi kamar ba zai ce komai ba sai kuma can ya ce ki sanar da shi ya ɗauke su su je zuwa gobe zan tuntuɓe shi da sauri ummi ta kalli abu cike da mamakin jin farasinsa ta ce ban gane ba kabir ta faɗi sunansa kai tsaye abin da zai iya cewa tun da suka yi aure da wuya idan ta taɓa kiransa haka gazal hakan da ta faɗa ne ya sanya shi daga kai ya kalle ta kana ya ce har lokacin bai ɗauke kansa ba zan yi bincike ne ya faɗa har lokacin jikinsa a mugun sanyayi shiru ummi ta yi ta kasa cewa komai kawai sai ta gyara zama ta ɗauke kanta daga inda abin yake ta ma rasa tunanin abin da ya kamata ta yi ganin haka ne sa abu janyo wayarsa ya danna kiran arki yana tsaye a jikin motarsa hannunsa gaba ɗaya sakala a ƙirjinsa yayin da airi ke zaune gefensa kanta ɗore a kan cinyar ta ta yi shiru kamar mai bacci gaba ɗaya hankalinsa yana kan ummi da abu ne yana tunanin matakin da za su ɗauka hakan ne yasa hankalin nasu yi kwanciya kamar daga sama ya ji ringin ɗan wayarsa ya janyo ta daga cikin aljihunsa don kashe ta saboda yadda yake ji a yanzu ba zai iya ɗaga waya ba sai dai me sai ga sunan abu na yawo a saman wayar hakan ne ya sanya shi saurin ɗagawa yana karawa a kunnensa tun kafin ya ce komai abu ya ce da muryarsa da ta ɗan canja saboda damuwa ka ɗauke su ku je gida zan nemi ka zuwa gobe ka tura min adres na ƙauyen shine kawai abin da abin ya faɗa ya katse wayar wata sassanyar ajiyar zuciya ya sauke yana limshe idanuwansa akan labbansa ya furta alhamdulillah yana murmushi ya kai minti wannan idanuwansa a kulle sannan ya buɗe su a hankali ya soma takawa zuwa inda ya rake tsugunni bai ce komai ba kawai shi ma ya tsugunna ya ƙare mata kallo a hakan kana kana ya sanya duka hannayensa ya dago kafadarta sai kuma ta dago da sauri tana kallonsa ƙawataccen murmushi ya sakar mata wanda ya kara wa fuskarsa kyau sai kawai ta zuba masa nata kakun idanuwa da ita sam bata ga amfanin wannan murmushin ba idan ta yi duba da halin da suke ciki hakan da sai ba ƙaramin sake rigar da shi ta yi ba wanda ya tilasta masa limshi idanuwansa yana sake sakar mata murmushin ganin dai har lokacin babu wani reaction daga ɓangarenta ya sanya shi jinta jikinsa ya rungume ta sosai yana limshi idanuwansa kada ki damu babu wata matsala insha Allahu. Abba da kansa ya ce mu je gida ya fada a daidai saitin kunnenta. Ita dai bata ce komai ba saboda yadda jikinta ke a sanyaye har a lokacin kawai shiru ta yi tana sauraron bugun zuciyarsu da ya haɗu waje ɗaya. ta ya yi bayan wajen second 40 sannan ya saka hannu ya miƙar da ita ya ja ta har wajen motarsa ya buɗe mata gidan baya. kana ya sake ka fita da idanuwansa ya ce a natsi ki shiga kin ji na san wace ce ki shi yasa na zaba miki nan din? ya faɗa don ya san idan ya ce ta zauna a gaba za a samu tashin hankali ne da munira ita kuwa ya san idan tana bayan ba za ta biya wa munira din ta zauna a gaba ba babu musu ta shiga bayan ta zauna sannan ta jingina kanta a jikin windo din motar ta lamshe idanuwanta kulle kofar yayi kana so mataka zuwa cikin falon ummi inda yake da tabbacin zai samu munira a ciki falo ya samu bahijja na zaune kamar munafuka bai ko kalli inda take ba bai kuma tambaye ta inda munira take ba ya karasa ɗakin da ƙofarsa ke a buɗe a natse tsakanin ya sake matsar da labulen da ya rufe wani ɓangare na ɗakin kana ya aza idanuwansa cikin ɗakin tana zaune kan gado ta ɗora kanta akan cinyar anti da alama magana suke yi ta sirri saboda yadda suke maganar a hankali cike da taka tsantsan ki fito za mu wuce ina fakin space ki same ni a can shine abin da ya faɗa wanda yake da tabbacin ta ji shi hakan ne ya sanya yana gama fadin haka ya juya a nutsi ya bar falon yi ta bi shi da kallo har ya fice daga falon sannan ta dawo da dubanta cikin ɗakin tana share ƙwallon da ta taho mata. Kallon Munira anti Zina ta yi ta ce maza tashi ki wuce ki ba mijinki. mikewa zaune Munira ta yi tana kallon anti Zina kana ta ce babu inda zan je matuƙar bai saki wannan shegiyar ba ta faɗa a zafafi. Murmushi anti Zina ta tana girgiza kai lallai Munira ba ki da hankali yanzu ke sai wani ya zauna ya faɗa miki wane namiji? Halinsa ne baki sani ba ko mene? Kina tunanin wannan hargagin naki ne zai saka ya sake ta? Ko kin manta yadda aka yi auren naku ne? Na tuna miki. Ta dan numfasa sannan ta ɗora da. To bari ki ji na faɗa miki. Idan za ki tashi ki tashi ki bi shi. Kada ya gaji ya tafi ya bar ki a nan. Ya yi tafiyarsa da matarsa. Ki tashi yanzu ma na baki turaren nan yau ba sai gobe ba ki yi amfani da shi ki gani idan komai bai canja ba zuwa gobe anti zina ta karasa tana sakin wani shawman murmushi kallon ta Munira take yi kamin ta ce Allah ko anti na ta bai baki anti zina ta yi kana ta ce a'a ki zauna yarinya ki ga zama wallahi idan kuma za ki yi abin da na ce miki to yanzu ki bi shi gashi nan anti zina ta faɗa tana saka hannu cikin jakarta ta fito da wata ƙaramar kwalba ta miƙa wa Munira. Ga ta nan, kamar yadda na faɗa miki, haka za ki yi, kada ki ɓata komai. Daga nan ta Zina ta ci gaba da faɗa mata yadda za ta yi, har sai da ta tabbatar ta fahimta, sannan ta gyale ta da niyyar za su yi waya zuwa gobe, ta ji abin da ke faruwa. Sai a lokacin Munira ta miƙe, ta fice daga ɗakin zuwa fakin lot. Kallon agogon hannunsa ya yi sanda ta fito ɗin. rasa matukar ɓaci ta yi matukar sa'a saura minti wan mintunan da ya ɗibar mata su cika sai dai ta fito daga bayan nan ta gara su ta buɗe gidan gaba ta shiga ta zauna ta ja ƙofar ta rufe ba tare da ta ci koma ba shi ma ko kallon ta bai bai ja motar suka bar gidan sai da ya tsaya a wani waje siya wa aira kayan da ya san za ta bukata sannan ya wuce gidansa wanda Munira ke ciki. Yana gama fakin Munira ta fito ta wuce faɗinta don so take kafin ya shigo ta gama aiwatar da komai. juya waye ya kalla Aira da har lokacin bata ce uban ba sai kuma bai ce komai ba kawai ya fita ya bude mata kofar ta fito a natse tana kallon gidan da suka zo ɗin. Yanzu ma bai ce komai ba sai gaba da yi hakan ya sa ta bayan bayansa tana tafiya a hankali. har zuwa sanda suka ƙara safar ɗinsa. Ya saka ki ya buɗe, ta yi gaba, kana ya bi bayanta. Tsayawa kawai ta yi tana kallon falon, hakan ya ba shi damar ƙarasowa ta bayanta ya rungume ta kafin a natsa ya ce. What wrong with you my baby? Dan idanuwanta ta yi kana ta ce a hankali kuma a raunani ba komai fa. Ban yadda ba. ya katse ta da faɗin haka sai ta tura baki gaba kaɗan kafin ta ce Allah ban sani ba idan ya shiru kafin ya ce uh-huh to shikenan mu je na miki wanka na ga kin gaji zaro manyan ice ɗin ta kai kana ta ce da sauri a'a bana so ni dai ni ina so ya faɗa cikin kwaikwayon muryarta wanda hakan ya tilasta mata yin dariya mai ƙayatarwa sosai ya ji daɗin haka sai kawai ya yi amfani da wannan dama wajen ɗaga ta dukanta bai wuce ko ina ba sai cikin toilet ta sake waro ido sanda ta ga yana kokarin kulle toilet din da sauri ta riko hannunsa tana girgiza kai fuskar ta ke dan Allah tsayawa yana kallon kyakkyawar fuskar ta da ta sake wani shararren kyau duk da yadda ta yi fayo kamar mara lafiya dan Allah ne ya fada yana kafe ta da nasa idanuwa yana kuma ɗage mata gira a zuwan bai fahimci abin da take nufi ba kwaɓe fuska ta yi kana ta ce ka fita ta fada tana janye idanuwanta daga cikin nasa murmushin gefen baki ya saki yana ciji gefen lip na ƙasa kana ya ce oke bole mai hafu ya ƙarasa maganar yana matsawa ta fita ita ya sanya hannu ya janye hijab ɗin jikinta ya ajiye shi gefe kana ya fara ƙoƙarin rage mata kayan jikinta ni dai don Allah ka bari ta sake faɗa cike da matsananciyar kunya ajiyar zuciya ya sauke kana ya ce ok ya faɗa a sanyayi yana jin jikinsa yana jin jikinsa ya fice daga toilet ɗin yana fita kuwa ta sa da sauri ta murzaki a ƙofar ƙarasawa ya shigin gida a kan gadon ya ɗora hannunsa kan fuskarsa idanuwansa a lanshi sanda ya shigo ɗakin tana zaune gefen gado tana gem a wayarsa ya sa yana kallonta kana ya sakar mata murmushi sannan ya nemi gefenta ya zauna yana ci gaba da kallonta ajiye wayar ta a gefenta tana ɗagowa ta kalle shi ta sakar masa murmushi ita ma sannu da zuwa yawwa ya faɗa yana ci gaba da kallonta ido cikin ido sai da ta janye nata idanuwa sannan ya sauke ajiyar zuciya ya ce bebi a hankali ta sake mai da kallonta kansa ganin hakan ne ya sanya shi faɗin zan wuce can ne na zo miki sallama ne sai gobe idan Allah ya kai mu ki san yau ta ne duk da yadda ta ji ta ya buga amma hakan bai hana ta faɗin to Allah ya tashi mu lafiya ta fada tana dan dauke kanta ya fahimci kishi ne ke son cin galaba a kanta yayin da ita kuma ke neman yakice shi hakan ne ya sanya shi dan yin murmushi kana ya ce bayan ya miƙe sake matsawa da ita bata ankara ba sai ta ji ya bata light kiss akan bakinta kana ya miki yana shafa ƙiyarsa da ke wadace da wadataccen baƙin gashi bai ya fada yana ficewa daga ɗakin don ma kada ya sake kallon fuskar fuskarta ballantana ta karyan masa da zuciya binsa ta yi da kallo sanda ya fice daga ɗakin tana tura bakinta kafin ta koma a hankali ta kwantar da kanta kan gadon kawai kai tsaye sashen mu ne da ya wuce duk da yadda baya son zuwa amma haka ya daure ya shiga babu kowa a falon hakan ne ya sanya shi don dakatawa cikin falon ko zai ji motsinta sai dai har wajen bayan minti tu babu ita babu alamar ta hakan ne ya sanya shi miƙewa ya ƙarasa ƙofar bedroom ɗinta ya dakata a nitsi ya kai hannun sai ya soma nokin babu jimawa ko siga ta zo ta buɗe ƙofar ganinsa sai ya sanya da sakin wani mamashi ita sanin ma da ce tana da kishiya taimakon ta aka yi tun daga cikin lokaci ƙanƙani za ta yi maganin ta. ta wuce wajen don kuwa ta san in dai har komai ya wakana a yau din tsakaninta da arki shi kenan sai yadda ta yi da shi kuma abin da za ta fara yi shine sakawa ya saki aira a gobe ba sai wata rana ba a bebi sanin da zuwa ta karasa magana tana sakin murmushi duk da yadda anti zina ta gargaɗe ta kan kada ta yi rawar jiki idan ta gan shi murmushin ya maida mata musamman yadda ya ganta yau din da ya jab har ƙasa kana ya ce yauwa sai ta bude kofar sosai yadda za ta ba shi damar shigowa bai musa ba ya shiga cikin ɗakin a nutse ya ja wata side chair yana shirin zama ta yi sauri ta murza a kofar ki sannan ta jefar da ɗin gefe kana ta ƙara su cikin ɗakin ta nemi gefen gadon ta zauna bayan shi ma ya zauna kana buƙatar wani abu ne bebi ta tambaya cikin wani irin salo girgiza kai yayi kana ya ce bayan ya ɗaga kafaɗa nuf. sai ta jinjina kai kana ta miƙe ta saka hannu ta zare dogon hijab ɗin da ke jikinta nan da nan shigar da ke jikinta ta bayyana sanye take cikin wata shumar riga mai mugun sharshara babu komai a ciki sai rigar da ta saka wanda hakan ya bayyana duk wata sura ta jikinta kanta da dama ba a raba shi da gashin doki ya zuba har gadon bayanta wani irin mahaukaci kuma shuman kamshi ne ya ziyarci hancinsa lokacin da ta zame hijab ɗin jikin nata wanda hakan ya tilasta masa limshe idanuwansa saboda yadda ya ji lokaci ɗaya tsikar jikinsa ta tashi sannan ya farzar da iska da ƙarfi daga cikin bakinsa ba ta kalli inda yake ba ta soma taka zuwa kan gada tana juyawa gami da karkarɗa jiki shumin kamshin da ke tashi daga jikinta ne ya sake gauraye ko ina na ɗakin sai kuma ta juyo ta kalle shi tuna yadda anti ta ce ta yi sai da safe bebi ta faɗa tana wucewa ta kwanta kan gadon gami da jan bargo ta ɗan bar fuskar ta waje tana kallon sa yadda yake ci gaba da lamshe idanu kamar wanda ya sha kayan maye mamaki ne ya kama shi yadda ya ci lokaci ɗaya yanayinsa ya sanya ya sauya hankalinsa gaba ɗaya ya karkata ga munira da yake da tabbacin wannan turaren daga jikin ta yake fitowa ƙoƙari yake sai ta kansa amma sai ji kamar ana ƙara yanayin da yake ciki ƙaimi ne a hankali ya sake kai wa numfashi da fitar ta canja lokaci ƙanƙani fuska sannan ya fesar da iska daga bakinsa sam ya kasa fuskantar me ya faru da shi wannan wani irin turare ne haka mai ɗaga hankali ganin dai duk wannan tunanin ba mafita ba ne ya sanya shi miƙewa a hankali cike da ƙarfin hali ya soma takawa sawa ya yi kan gadon ya zauna da sauri yana saka hannunsa ya ɗago manira da ke kwance babu ɓata lokaci ya ja ta jikinsa da ƙarfi wani dogon numfashi ya sauke sanda ya sake shakar turaren da ke ci gaba da tashi da jikinta wani irin murmushi ne ya ce a kan fuskar manira ta kuwa sake riƙo shi tana ƙara shigewa cikin jikinsa don so take ta rikita shi hakan da ta yi ɗin ne ya sanya shi sake limshe idanuwansa yana sauke numfashi da sauri da sauri a hankali kuma sai ya shiga zame jikinsa kafin ya buɗe shashanyin idanuwansa ya zuba su kan black leaf ɗinta yadda yake yin komai na sake ta'azzara ya sa bai yi wata wata ba ya shiga kisan nata a zafafi yana kuma ci gaba da shakar kamshin da ke sake rikta shi babu ɓata lokaci ta saki jiki ta soma mai masa martani cike da ƙwarewa sosai ya soma rikita ta tana kuma jin wani irin sanyi da farin cikin abin da zai kasance tsakaninta da Aliki din kamar kuma wadda ake faɗa magana a lokacin sai maganar anti Zina da suma da mata inda take sanar da ita kashfin ta bashi kanta ta su jin ajinta tunda ta riga ta kulle kofa babu yadda zai yi dole ya roƙe ta idan kuma hakan ya faru zai sake saninta da muhimmanci sannan ta ƙara kima a sa tunda ko babu komai shi ta taimaka bayan ya roƙe ta hakan da ta tuna ne sanya ta so bakin bakinta daga cikin nasa duk yadda yake ta take matukar kyawatuwa da yanayin da suke cikin ɗin ga kuma yadda jikinta ya mugun saki sai ta ajiye numfashi sannan ta ce cikin karfin hali baby bacci fa nake ji ta fara tana ɗan yin gefe da kuma ƙarasa zame jikinta daga nasa ganin yana shirin riko ta ne sanya ta ƙara faɗin Baby ka san fa a gajiye nake. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.